Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga labaran duniya mai karantawa Grace Alheri Abdu. Jiragen saman yakin Amurka sun kai hari kan sansanin horar da mayakan ISIL da ke yammacin Libya jiya Juma'a da ke kan iyaka da Tunisia suka kashe kuratan 'yan ta'adda da dama. Jami'an ma'aikatar tsaro a nan Washington sun ce mai yiwuwa an kashe Nuruddin Chokchen wani jigon kungiyar ISIL a harin. sakataren yaɗa labarai na ma'aikatar tsaro peter cook ya ce mun hakikanta cewa harin ya yi nasara ana alakanta Chokchen da manyan har-haren ta'addanci da aka kai a ƙasar tunisia bara ɗaya da aka kai a gidan juju ɗayan kuma wanda aka kai a wani wurin shakatawa da ke babban birnin ƙasar inda a har-haren biyu aka kashe akalla mutane 60 Firaministan Birtaniya David Cameron ya cima yarjejeniya da sauran shugabannin kungiyar tarayyar Turai 27 jiya Juma'a na kyale Birtaniya ta ci gaba da kasancewa memba kungiyar a matsayin 'yar gata. Cameron ya ce zai gabatar da yarjejeniya ga majalisar zartaswa mataki na farko da zai kasance mai wani yaƙi mai tsawon mawuyaci kuma na jan ra'ayin masu kaɗa kuri'a a Birtaniya. su goyi bayan ci gaba da kasancewar kasar memba kungiyar da ta kunshi kasashe 28 za a kada kuri'a raba gardama a kan wannan batu cikin watan yuni kawo yanzu dai ra'ayoyin jama'a sun rabu daidai tsakanin masu goyon bayan wannan ra'ayi da kuma masu hamayya an cimma yarjejeniyar ce bayan wani taron kolin kwanaki biyu da kungiyar tarayyar turai ta yi a brussels inda membobin kungiyar suka amince da wani sassauci da cameroon ya kira matsayin gata Sassaucin dai ya hada da ba Birtaniya 'yancin ƙayyade takwicin da za a ba ma'aikatan daga kasashen kungiyar tarayyar turai din da suke zuwa Birtaniya neman aiki. Da kuma tabbacin cewa ba za a ɗauki wani mataki kan Birtaniya ba sabili da ta yi amfani da kuɗinta na fam a maimakon rika amfani da kuɗin euro. har ila yau ba tilas ne Birtaniya ta kulle dangantaka ta kud da kud da sauran kasashen kungiyar tarayyar turan ba da farko dai waɗansu shugabanni ba su goyi bayan wannan amincewar birtaniya ta rage kuɗin tallafin da ake biyan ma'aikatan ƙasashen ƙetare ba sai dai babu ƙasar da za ta so ta ga birtaniya da irin ƙarfin tattalin arziki da take da ishi da kuma na soji ta fice daga wannan ƙungiya 'yan siyasa birtaniya da dama musamman masu ra'ayin riƙau suna so birtaniya ta fice daga ƙungiyar tarayyar turai ne sabili da batun tattalin arziki sai dai kuma suna cewa dokokin kungiyar tarayyar turai kan irin waɗannan batutuwa masu sarƙaƙiya kamar 'yancin yanci rani da kuma yadda za a hori masu aikata laifuka su ne kan gaba a dokokin birtaniya yayin da 'yan jam'iyyar pdp a jihar birnin najeriya ke sukar zaben tsohon gwamnan jihar sanata alimadu madu sharif a matsayin sabon shugaban jam'iyyar na ƙasa Sanata Sharif din ya ce sanin sirrin yadda aka kafa jam'iyyar APC ne yasa aka zaɓe shi shugaban jam'iyyar PDP. Ya kuma ce za su bi gida-gida domin yin bikon 'ya'yan jam'iyyar da suka yi fici suka fice daga jam'iyyar. A cikin hirarsu da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari, sabon shugaban jam'iyyar PDP din ya bayyana inda zai fara sa gaba duk da gagarumin rashin goyon bayan da yake fuskanta. Duk Najeriya sanin ka ne, sanin kowa. pdp ita ce jami'an da ta yi gwamnati shekara goma sha shida a kowane tafiya na rayuwa ma duniya gaba daya wata rana ana samu tangarda wata rana ana samu abin da ba a yi tsammani ba mu na pdp ba su bar jami'an ba sun yi fushi ne in ka duba najeriya particularly arewa ba kauyen da ba pdp abubuwa ne suka faru a cikin jami'a wansu suka yi fushi suka zauna ta duk wanda ya yi fushi ko dole ka neme shi ka bashi hakuri zuwa na chairman na pdp abinda na sa gaba duk 'ya'yan pdp duk wanda ya taimaka a kafa jami'an nan zan bi su gida-gida gari-gari an tara su kowa ya koma gida mu gina fatin nan wannan lissafin da kai kamar baka taɓo mutanen da suka fice daga cikin jam'iyyar pdp ba ka ce da ka yi magana ne dai akan waɗanda suka yi fishi ya waɗanda suka koma apc kamar gwamnonin nan da sauran ah, wasu daga cikin ministoci ko 'yan majalisa suka koma cikin ai fishi ne ta kai su wanda ya gina jami'a shekara goma sha shida in ya bar fati wata ɗaya biyu ka iya kai mishi magana watakila inda ya tafi ma bayi da jama'an shi kamar inda ya balo mai yiwa dukkansu ma za su yadawa na kai aka haɗa jam'iyyar apc wadda take da gwamnati yanzu kuma kwatsam yanzu ka zama shugaban pdp na ƙasa baki ɗaya kwanaki kaɗan kafin ka zama shugaba an fara yada bayanai cewa ka koma jam'iyyar ku da kuka kafa da kai ta apc kuma ba a fi kwana ɗaya biyu uku ba sai kuma ga ka zama shugaban pdp me kake gani ya haifar da wannan duk wanda aka taro aka gida gida ya san me aka yi aka gina in sirrin da aka gina gidan nan tun da ni aka yi za mu je mu gina wannan sirrin za mu yi shi dabal mu gina ginan mu ba wanda yake da sirrin me ya faru ya aka yi muka taho me muka yi babu banda ne sanata alimadu sharif sabon shugaban jam'iyyar pdp a filarsa da wakilinmu mahmud ibrahim kore to har yanzu kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an sake kama madugun adawar kasar uganda kiza besege jiya juma'a karo na biyu a cikin kwanaki biyu yayin da sakamakon zaɓe ke nuni da cewa yana biye a matsayi na biyu nesa da shugaban ƙasa mai ci yanzu yoweri museveni shaidu sun ce 'yan sanda sun ta sakiyar besege da waɗansu ƙusoshin sa ta forum for democratic change suka tafi da su daga shalkwata jam'iyyar tasu da ke kampala 'yan sanda sun yi amfani da barkonan tsohuwa harabar jam'iyyar lokacin da shugabannin ke wani taron manema labarai game da magudi da suke zargin hukumomi da tafkawa a wannan zaɓe. 'yan sandan suka ce an kama bisege ne sabili da yana shirin sanar da sakamakon zaɓe abin da ya saba wa dokokin zaɓen. kakakin 'yan sanda fred enanga ya shaida wa kamfanin dillancin labaran associated press cewa an kai basenge gidansa kuma ba a hana shi walwala ba sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka john kerry ya bayyana damuwa da tsare basenge ya kuma yi kira ga shugabanni wato shugaba museveni ya yi wa jami'an tsaronsa iyaka Kerry ya zanta da shugaba Museveni ta wayar tarho jiya Juma'a inda ya bayyana cewa abin da 'yan sandan suka yi ya sa alamar tambaya a tabbacin da Uganda ta bayar cewa za ta gudanar da zaɓe da zai zama karɓaɓɓe ba tare da tozartawa ko kuma tsangwama ba. Kerry ya kuma yi kira ga Museveni ya kawo ƙarshen daƙile amfani da hanyoyin sada zumunci da kuma hanyoyin harkokin kuɗi na tafi da gidanka. Sakamakon farko na zaɓen da aka fitar na nuni da cewa shugaba museveni yana kan gaba da kashi 63 cikin 100 na kuri'un bisege yana biye da kashi 33 cikin 100 sakamakon kuma ya kunshi akalla mazaɓu wato mazaɓu rabin mazaɓu daga cikin mazaɓu 28,000 da ake da shi a duk faɗin ƙasar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. hankalin mu mai dawa na ba ka da cikin manoman nijar cikin kowa da tashi sana'a waɗansu sun ɗau waka waɗansu ko sifawa da dimidin mai yama sun kan masaran daji ai hace ai dawa

wannan shiri inda a yau muka muku alkawarin cewa za mu kawo kashi na biyu na hirar da yusuf mamma ya yi da marigayi muhammad gawo filingi wanda ya rusa cikin watan janairu nan da ya shige insha allahu yau za mu gabatar da kashi na biyu kuma idan an tuna cewa mun tsayare inda ya masa tambaya game da shata to za mu ji wannan tambaya da kuma amsar da ya bada halima sai in ce bismillah To, Malam Ira kamar da aka saba za mu miƙa gaisuwar sada zumunci ko? Haka. Da kuma fatan alheri ga masu sauraron wannan shiri na abari ya huce. Amma da mm. farko ga gaisuwar taya murna zuwa ga Profesa Fatima Batulu Muktar da iyalinta da duka jama'arta dangane da mukamin da aka bata na vice chancellor a jami'ar jigawa da ke dutse wato ta zama dai kamar ita ce prime minister kenan ta wannan jami'a din kenan <laughs> Allah ubangiji ya sanya alheri yawa Allah ya mm. rika Allah kuma ya sa a gama lahiya Allah ya kare daga sharrin masu shari amin Allah ya taimaka amin sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Abubakar Sadiq Kahin Soli da iyalan shi a Kano da Kabiru Dalladi Lawanti a ABU Zaria da nashi iyali da fatan suna nan lahiya ga kuma ta gaisuwa zuwa ga Abdulmumin Bello da iyalin shi a Abuja, nigeria da fatan suna lahiya sai kuma ta gaisuwa zuwa ga Muhammad Chali da abubakar ahmed da hauwa muhammad da kuma musa abba adam sai amina isa da abubakar isa da aisha muhammad da watan duk suna nan lahiya to halima gaba muna mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga shugaban sashen hausa na murya amurka wato leo kien da masarautar gamai da iyalan sarautar kukur da lord kerem game da rasuwar long gamai wato shugaban majalisar sarakunan karamar hukumar shandam kenan miscom hubert shelders na biyu wanda ya rasu a ranar lahadi bakwai ga watan na fabrairu bayan mulki na tsawon shekaru 28 an yi jana'izar saran talata 16 ga wata a fadarsa da ke garin shandam tare da fatan allah ubangiji ya ba da haƙuri na jure wannan rashi akwai abin da suke faɗa da yare ba sani ba ko za ki iya faɗa a kai dai za ka yadda na ji ka haɗi sunayen nan da sunayen garuruwan baga miscom man cook gota Allah ya tsara faɗa daidai <laughs> ba faɗa daidai ba ba dai liyo zai ce gyara <laughs> Ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga Malam Yunusa Husaini Dalib muna gaida Baba Isa da mu Bauchi da ke garin Cinkai a Ukari da iyalansa sai Ibrahim Muhammad Dan Kade da iyalansa a garin Gombe. Ga ta'aziyya zuwa ga Gambo Muhammad game da rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Rabi Muhammad Unguwar Ungoma da Locust da ke Maiduguri Allah ji kanta da rahama. Muna kuma sake mika ta'aziyya ga 'yan uwa da abokan arziki a unguwar Jaki a Bauchi dangane da rasuwar Malam Zubairu Balame da La'ilu wanda ya rasu ranar litinin baya jima yana fama da rashin lafiya allah ya gafarta masa ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga masararen mu dukka buba bukwim umar gida da gumi comrade bishir dauda da dukkan 'yan muryan talaka waɗanda suka yi jingim a garin babaldo <laughs> suka je suka tarar da alhaji musa suka rika suka rika santi suka ce kai naman na sha ka yake a bari ka ji wani da ya ci naman ci Allah a sha alhaji musa dan yaro ne <laughs> ai na ji labarai da yawa wani kuma ya ci masa bauchi ya ga dutsen hita bayan gari ya tuno da na kwatarkwashi da na abuja <laughs> haka yake to halima ke san mun yi wa masu sauraro alkawarin cewa za mu gabatar da karshen hirar da yusuf mamman ya yi da margaya muhammad gawo filin geto a makon jiya ya masa tambaya ne game da mamman shata za mu ji wannan tambaya da kuma amsan da ya bada to yanzu akwai maganar da mutane ke faɗi cawai kamar shata shine ya biya maka haji zuwan ka maka na farko da gaske ne ba da gaske bane abin da yake da gaske ni tun daga kano na sami kuɗi sai na biyu kuɗin kujerar maka na taso na zo huntuwa nan gidan alhaji shata shi ma inda duk nake cikin Najeriya yana saurare da ni lokacin da duka na zo nan ya bar ya kawo radiyon shi ya aje na mai waka na mai waka har matan shi suka aiko daga cikin gida da Allah ya ga min sa su cikin waka ya tashi ce mu shiga cikin gida muka shiga cikin gida na iske matan shi saura ma zuwa na suke daukar lulubi suna azawa su bakwai duka cikin gidan shi nan Kano cikin huntuwa ya ce mini yanzu mai mata bakwai ana mai waka ta wani ta kamin waka ta ne mai waka shi na gama ya ce to na ji ka biyo kudin kujerar makka daga can kano in ka taso ka biyo da matar ka guda ni kuma na biya mata mm. yadda aka ke ni shi ya biya ma hajiya eh. ni kuma ni na biya ma kaina a ah, haka ne abin ya faru kenan haka bitin yake mm. sosai kuwa to daga cikin mawakan najeriya banda shata akwai waɗanda kai zamani da su ko ka taɓa haɗuwa da su ko ka zauna tare kuka yi wani abu wasa haka tare ya eh, kware kuwa ba kwarai ko kasan najeriya lokaci duka ana ambitation mawaka eh. ana muna gamewa gidajen wasa wanga shi gama wanga shi wanga shiga gama wanga shi hmm. amma ni dai wata a nora a yi babu mawakin da ya zan shina gare na ko na amince mishi kamar shata hmm. dan shata gidan shi da na zo har gidan sama ke azani kaji kuma gidan shi baya da kaidi ko yana kwana sai in zo in tada shi tsakani na da shi hmm. amma bancin shi sai dan maraya shi ma na taɓa safka gidan shi a nan jos hmm. kaji to kamar su sardauna ko baka taɓa musu waka ban yi zamani da sardauna ba hmm. eh ban yi waka zamanin sardauna ba hmm. masha Allah su su dan ana ce su dan kwairo su na rambaɗa da bakin kwa a duk dai shi shi dai dan kwairo mun yi gamewa da shi a nan a nan Kano na ga dan kwairo kashi nawa yana waka shi kuma dan ana na gani mun ga mai sakkwato yana waka dan lokacin da ya waka su ado dan koren nan na'am lokacin nan shi kuma mun ga juna to hmm. amma bayan shi dai sai dai kananan marokan ga su ya sunan nashi banga mai waka motoci sani sabulu sani sabulu eh marigayi eh, masha Allah marigayi shi ma ya aure yace mu to akwai kuma wani surkin shata shehu ajilu duk waɗannan mun san juna eh, eh kaji ya to yanzu Alhaji Muhammad Gawafilin ge kana da mata nawa ƴaƴa nawa to da ka san ina da dai mata biyu mm. yanzu a yanzu zan na amarmarin fa amma iyali dai ban da yawa don aihuwa aka ce rabo ne eh. kuma alhamdulillahi Allah shi min waɗanda a gare ni yanzu dai ina da mm, mm, iyali masu rayuwa mutum biyar ina da maza biyu da mace mace uku ah. insha Allah amin su ma'am <laughs> to yanzu ne kama kai kake yi banda wannan waka akwai ko noma ko kasuwanci eh kwarai kuwa hmm. kasuwanci din yanzu na bari amma da kasuwancin nake yi kwarai sai zan ba ni da yara waɗanda za su wake min kasuwanci na shi ci gaba sai na bari hmm. sai dai in na taho nan yamai ina ta maulata muna zuwa wurin bukan kani inda mana ta in koma gida in yi noma eh, yanzu an yi ruwa a can wajen ku ba a yi eh, da yin ruwa ba eh, kenan yanzu noma kake noma nake sosai eh, eh, yaro yaro dai Kano ma da ni ba karfin ke gare ni ba eh, sai dai ina sai dai ina taimaka muku insha Allah yanzu kamar idan aka tambaye ka ku kanka zuwa ga gwamnatin Nijar ganin cewa kuna daga cikin na farko waɗanda kuka kamar bota a wannan ƙasa kuka fidda sunan ƙasar Nijar aka san ka da su Ghana Kamaru mm, mm, mm. da nake da Hausawa ko ina banda Najeriya ma an san an san ka an san Nijar saboda wannan waka me ya ku kanka zuwa gwamnatin Nijar ko kana da buƙatar wani taimako gare ta haka eh to gaskiya ne muna da bukatar taimako saboda dai wanda duk ya aiki kamar yadda ka faɗin nan ya kamata a san da mu cin an san da mu a bibi wani abin da za a rika yan muna lokaci lokaci mm. saboda na yi kuka guda ka dai gidajen waka duka na gari gari mm. sai a sa musu sunan mawaƙin garin nan wanda ya shahara to amma mun filin ba mu samu haka nan ba hmm. na ga loga gidan wasan loga sunan garba loga aka sa gare shi hmm. na ga um, kai duka dai wurin rani su wannan gyara sheku hmm. duka dai wurin da mawaki yake ya shahara to gidan wasan nan yana yiwa a rubuta sunan shi don saboda mantuwa amma mu bamu mu samu wannan ba kenan kana san yanzu gidan wasa na filin ga a sa mai sunan amurka na sunan muhammadu gawo ba eh. saboda ina ganin dai ban da ya watsa wadda ta yi irin tawa ba eh. to madalla da fatan gwamnati ta ji wannan kira yanzu kamar cikin 'yan siyasa nan da ka ce kana yi ma waka mhm. akwai wanda ya taɓa kiran ka ka ya baka wata kyauta mai tsoka haka a nan cikin 'yan siyasa nan na Nijar. Eh, kwarai kuwa kwarai kuwa mm. na farko dai wanda ya min kyauta mai tsoka sai in ce alhaji kyauta dan kadiri ah, eh. balan nan mm. ya taɓa sa kuɗi jika ɗari biyar cikin ambulan ya bani masha Allah ya mu alheri kwarai kuma har yanzu yana yi akwai wanda taɓa baka mota ko Najeriya ko na Nijar? Ban samu ba. Ko keke Ko keke. Mm, ko doki fa. Da a doka birkida. doki ina ganin a cikin yawon na waka doki talatin na samu shi ko sarki su mai doki goma sha ɗaya ya bani eh, yana baka yau jibe ma da wata ruwan da duk sai an sallame ni da doki shekara duka eh, masha Allah doki lokacin shi ne zama kuma lokacin ba tsada gare su ba kenan sai a ce yanzu na da mutanen da sai zuciya bada da na yanzu yanzu ko suna da ba su ba a kwarai ko ai shi yasa muke sanyi da wakar kuma muka kyalide mu muka ce su yi zaman su saboda yanzu babu kunya za mutum ka ɗauki kayan ka ka zo gidansa ka aza kiɗi bai ce maka bari yanzu ko sai a kore ka ai ma korar walakanci ne nake so in tambaye ka yanzu kamar cikin yayan nan naka da ka faɗi maza guda biyu mm. akwai wanda zai gashe ka a babu ana sai dai kila cikin jikoki can gaban an sa saboda kana ganin waka ba ta da daraja wani daraja kamar lokacin kamar lokacin musha mm. eh, makaranta dai suke sun yi karatu suna nan suna koyon su to madala to alhaji yanzu kamar jimillar waƙoƙinka da ka yi ka san yawan su eh to sai in ce maka ban san yawansu ba saboda ni na fara lissafin waƙoƙi na da nake yi har na rubuta waƙa ɗari da hamsin daga nan sai na bar rubutu amma na san waƙoƙi na in ba su yi ɗari uku ba suna fin ɗari uku ko su ɗari uku kuma abin da ya fi mm. amma ba duka na lisabce ba saboda akwai waɗansu waƙoƙi don muka yi su ma daga nan muke barin su a nan sai mu yi tabbatun su don waƙoƙi da za mu yi fage cikin hilin wasa mu yi ma wani mu duk ba mu sa su lisahi eh. amma manyan waƙoƙi masu kyan amshi waɗanda in na yi mata su ƙara na rubuta waƙa ɗari da hamsin daga nan na tsaya na san ko ba nan sun ka ƙare ba. Eh, to daga waɗannan fayafayi da aka ɗauka naka a can Najeriya a nan Nijar ba a taɓa yi maka wani faifai ba a ɗauke ka waƙoƙin kaka. ko radiyo na ƙasa murya sahel sun ɗauka eh. sun ɗauka waƙoƙi na duk suna nan gare su da dai ne ba su yi sosai amma kowace waka na yi sai na zo nan gidan rediyo na ƙasa na yi ta eh, ajiya dai suke yi ba su yi da sosai sosai sai abin da ba a rasa ba eh, yanzu kamar cikin waƙoƙin nan duk da kai wacce ta fi kwanta ma a rai fi jin daɗin ta ko idan kana yin ta kake shauki haka eh to waka ka san ita yadda take shi wanda ya yi waka waka shi duk yana jin daɗin ta amma ba da amsa ga masu saurari take su ka ce muna kai samun waka kaza samun waka kaza ta yi daɗi samun waka kaza ta yi daɗi to sai mu gane wadda suke so amma kamar ni gaban kaina akwai wakar da nake yi ta zan kamar bakan da miyata wakar nan ta juriya ma ni. Eh, ba a mai da gwamnati sama karka gwamna jore kuma ba a mai da farate sama yana ka jore lokacin da kai ta alhaji muhammadu gawa filinge jori ya san da ita kuma akwai tallafin da ya baka mm, kwarai kuwa jori ya san da ita saboda jori ma na yi ta lokacin da na yi wannan wakar ta jori tun ina karanta a takardu mm. sai da aka tsaye da ni aka ce to in bari jori yana zuwa filingi in ya tafi in zo gaban shi in yi wakar jori ya zo filingi aka kira ni su alhaji suna din nan su abdu gawo mm. suka sa ni tsakan fili na yi wakar na ni ma ina yaro har ana mamaki na yi wa'annan waƙoƙin lokacin na aka aiko su a nan gidan rediyo sai suka ce to ai wa'annan waƙoƙi abin da ya kamata da su a sa musu kiɗi ga waƙa babu kiɗi amma ta yi daɗi hmm. shi kenan aka kira ni a gaya mini aka ce mini waƙoƙin nan naka an ce ka sa musu kiɗi ko kalangu ko molo ko gogi hmm. kaji abin ya bani mamaki daɗa na ga za su mai san mawaki na zo gida na tambayi malami na malami na ce wata hanya ce Allah zai buɗa maka ta ko gogi aka ce a goga kai waka ta kai ka. Hmm. Ka ji dalilin da na kira mai molo dan da farko mai molo ke buga mani ina ina waka mai mulu ke buga min ina waka an muka yi wannan wakar muka aje ta sai da lokacin zaɓe na wakoki ya taho lokacin da ita kuma waka ita ta zo farmiyar lokacin waccan waka da muka gami garba loga ya zo farmiyar waka mai biya ni kuma ni zo farmiyar hmm. kaji dalilin da waka na aka yi gargama ta aka ɗauke ta aka yi mujuri har zandar ya saurare ta ya saurare ta kyamala aka ce a duk ta waka ta yi hmm. saboda ni waka ta ban kira kowa ba sai jori sai aikin da jori ya yi hmm. wa'ancan ku sun ɗora yabon mutane suna kiran mutane suna sawa don haka ni ta waka ta cikin bugun diga ka je wa kalma ta kasa ka ji kiɗin mahaukata yanzu na kwasa sun kai gida Allah ya sa su cika mishi wannan buri nashi. Amin su mamin Halima. Mu ma dai muna kira ba mu san ko an canja ko ba a canja ba amma dai gidan wasa na filin in dai ba a mm. canja ba. Mu ma muna roƙo cewa hukumomi. a sa sunan Muhammadu Gawo kwarai eh, da gaske Allah ubangiji ji kansa Allah sa ya huta amin su mamu amin su mamu ma sauraro zamu da sa'aya sai makon gobe idan Allah ubangiji ya nuna mana a madadin Halima Jimarau. Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa a yi zaɓe lafiya. Sarkin Santi ke cewa a yi zaɓe lafiya kai. Ni ban ganin takarar na zo wurin na gani. ka zo ka ɗauki hoton mu ka da faifai gida. Kace masu lalle kula da waka don ba ku kyautar kuɗi. Ka ji kiɗin mahaukata yanzu na kwasa sun kai gida. In ka ga ɗan wura wanke shi shi yanzu da anjima kaɗan.

madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. Ma'aikatar Shari'a Amurka ta buƙaci wani alkali ya gaggauta umurtar kamfanin Apple ya kiyaye umarnin da wata kotu ta bashi na buɗe wayar da wani ɗan bindiga ya yi amfani da ita bara harin da ta'addancin da aka kai San Bernardino. A cikin buƙatar da aka gabatar a kotun jiya Juma'a, masu shigar da kara sun soki sanarwar da shugaban kamfanin apple tim cook ya fitar da kakkausar lafazi inda ya ce kamfanin zai kalubalanci umarnin da kotu ta bayar da nufin kare sirrin abokan hulɗar kasuwancin shi masu shigar da kara suka ce a maimakon taimakawa wajen bincike kazaman harin ta'addancin da ya janyo asarar rayuka sai kamfanin na apple ya mai da martani tare da fitar da bayani a bainin jama'a yana bijirewa wannan umarni. suka ce kamfanin ya ki taimakawa a buɗe wato a buɗe wa gwamnati waya ne domin kawai ƙoƙarin kare hajarsa. Shugaban Amurka Barack Obama ya karama alkali Antonia Sakaliya yayin da ake ajiye aka ajiye ganga jikinsa a kotun kolin Amurka da ke nan Washington. Shugaba Obama da mai sa Michelle sun shiga sahun ɗaruruwan Amurkawa jiya Juma'a waɗanda suka yi tururuwa a farfajiyar kotun kolin domin girmama alkalin mai ra'ayin riƙau da ya mutu ranar goma sha uku ga wannan wata na fabrairu sakataren fadar shugaban ƙasa george ennis ya bayyana jiya a juma'a cewa wannan ta kasance damar da shugaban ƙasa ya karama waɗanda suke ƙauna alkali scalia da kuma karama mutumin da ya suna sosai a harkokin shari'ar ƙasarmu. mu shugaba obama da mai sa michelle sanye da baƙaƙen sutura sun tsaya a gaban akwatin suka kuma sun kuyar da kawunansu na ɗan daƙiƙa kafin suka wuce suka tsaya a gaban zanen hoton scalia suka bayyana godiyarsu gare shi domin shekarun da ya shafe yana yi wa ƙasa aiki